wato masu kallon mu da sauraron mu ina fatan ku ne cikin koshin lafiya waɗanda suka tashi kuma sun tashi cikin koshin lafiya eh, yau zani bidiyo ne na 27 yau muna ranar uku ga watan 6 shekara ta 2024 kamar yadda na ce muku zamu mu ci gaba da kawo bidiyo ka eh, akwai wasu waɗanda haushi na karnancin siyasa yasa sun manta rayuwar da suka yi baya misali kullum ya ka tashi magana za a yi magana mai dalili marasa dalili wane ne wane ne wane ne to a gaskiya fi sabilillahi ni in ni ne yau zai ban taba magana kai ne ba mai dalili saboda yau idan ya kalli bidiyon nan ya san wanda zai yi magana ya san wanda yake maganan kuma magana ta hankali mu mutanen tawa an zalunce mu da kullum idan aka yi magana mai dalili don ni wallahi tillahi sun matillahi lokacin da ya tahinya mai ya zamuna yana sai da ruwan sayi kahin zum yake cin mulki a lokacin nan ne ni ji ana ce mai mai dalili ni abdulkadir mun ka san shi muhammad abdulkadir mun ka san shi yau idan ya ga bidiyon nan ya san wanda yake wannan magana ya san kuma kowane ne gare shi shi wanda yake wannan magana saboda ko ba komai abdulkadir yau fiye da shekara 20 da na zauna tare da shi zama irin kuma wanda ake kira zama zama na amintaka zama na girma da arziki zama na mutumci zama na ci gaba saboda mun yi aiki tare kusan shekara goma sha muna aiki tare da ni da shi waɗanda sun sani sun san menene nake hudu a kai mun yi aiki tare da mai dalili wanda ana zalunta mutanen tawa kullum ana cewa mai dalili dan tawa ne marasa dalili dan tawa ne to ina mai tabbatar san ma mutane ni dai ba mu zuwa faɗa min mai dalili wallahi tillahi summa tillahi billahi lazi la ilaha illa huwa hatta da shi hambararren shugaban kasar da yake kariya ba zai faɗa min wane ne mai dalili ba saboda saboda mun yi aiki tare da shi na faɗa muku sama ga shekara 20 ne nake magana saboda mun haɗu da abdulkadir a shekara ta 2013 2014 muka haɗu da shi ya zo daga nyamai da 'yan kayansa da takalminsa da 'yan manasa a hannu billahi lazi la ilaha illa wa inna ya shari to Allah ya kama ni Allah ya bashi haƙi ne a kaina mun haɗu da shi mun zamana kai ni ba mai haɗa min mai dalili saboda wallahi tallahi summa tallahi ni nake zana suna idan mai dalili aka aihu gida ne ni nake shugabancin aure idan aka aihu gidan mai dalili sannan billahi lazi la ilaha illa duk dangantakar ga da mai dalili wallahi tillahi summa tillahi ban taba ganin dan uwan mai dalili ba kuma shi ba aifafen dawa ba ne amma ban taba ganin dan uwa ta ba an ce dan jah agadasa ne wanda idan Allah ya haɗa ka tare da zama da mutum ba dole sai ka irin wannan bincike ba musamman mu a nan jamhuriyar Nijar ba mu da irin waɗannan abubuwa ni ina mai shugabanci shi ya san abin da nake hudi wallahi ba zai yi mai karya ba ya san abubuwan da nake hudi har ya zuwa lokacin da ita marigayiya hajiya Hauwa Abdu da ya zo ta waye so a dokai aiki inda muke yin aiki kanan mai ma'aikatan Mustapha Alhaji Abdu yana nan rayuwa na shi na ya ce ni ba zan doke ka aiki ba muhammad sai na kira hajiya tana lahira yau in karya ni kai mata sai allah ya tambaye ta a akan na yi magana ta akai ya ce ba zan doke ka aiki ba sai an tambayi hajiya saboda na san matsalar da ka samu da hajiya daga niyame da ka shi kuma an dawo nan tawo za a ci gaba da aiki kar dawo tawo aka kira hajiya hajiya ta ce ma shi mustafa alhaji abdu ita hajiya hawa abdu ta yi ma dan yan majalisar dokoki a jamhuriyar nijar allah ya shi kanta da rahama aka ce min mustafa Alhaji Abdu ta ce mai ruwanka ni dai kai ne na ba shugabanci in ka ga dama ka doke shi kai ka sani ni dai cin amana da yamin na bar shi da hannu wallahi haka akai Mustapha aka zo muka yi magana aka doke shi aiki amma kuma daga ƙarshe dai cin amana ya zamto ya koma wata ma'aikata madadin ma'aikatar da muke aiki tare da mu da shi kuma ya ce ita ma'aikatar da muke aiki tare da shi ya koma ta wurin zaginta na cewar ba wata ma'aikata ba ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza daga nan su ma ban sa abin da ya haɗa su ba nan ba zan zalunce su ba ba zan zalunce shi ba ban sa abin da ya haɗa su lokacin da ya kwara tahiya cin kasuwin nan daji da da bamban galasi da yawur ina cikin waɗanda suka ba shi shawara saboda mi saboda akwai matsala tsakaninsa da mata ta an ce ta rasu ban sani ba aishatu ake ce mata Allah ya shi kanta da rahama an ce ta rasu ita ce matar da wallahi in ta sa shi kubli cikin gida ta ce ba zai hito ba wallahi sai na zo akwai ne akwai mala hamza dan mai daji yana nan tawo da rayuwa ta kowa ya san shak mala hamza limami na masallacin juma'a na kufantawa sai mala hamza ya zo ya yi lallashin aishatu sannan ta bar shi ya hito ta ce bai sallah ka'ida ne ta ce bai sallah malami shi mai hwada wallahi akwai malam hamza yana nan tawo da rai ne ba wai ina kazafi ne ba ko kuwa ba wannan bidiyon na san malam hamza zai gan shi akwai malam hamza da rai ne malam hamza ya kira wuce ya sa shi gaba ya ce mai an ce baka sallah kuma kai ka ce matsayinka na musulmi iya ce a'a ce ana ta kai shi ce mai a dibi cinanka ai eh, an ka dibi cine ne dauda a cinansa in shi na tsaye shi na murza dauda haka dauda tana zubuwa dauda tana zubuwa dauda tana zubuwa wai ni ina faɗi abin da na sani kuma wallahi in na yi mai ƙarya na san akwai lahira ko a duniya ba mu haɗu ba ni na san akwai lahira amma cin mutumcin da yake ma shugabanni ya yi yawa cin mutumcin da yake ma abdurrahman cani ya yi yawa abubuwan da kake waɗi abdulkadir mu kwa da ba mu san isilin balbela ba ne wallahi da ta ce daga saudiya take da ba mu san isilin kuli-kuli ba da ya ce shi ɗan kamfani ne kaɗan daga cikin abubuwa kwanan bayan na suke wani ɗan hoto wanda muka yi da ni da shi a wurin armen wani abokin aikin mu da ake kira zakar adamu garba yana niyami shi ma zai ga bidiyo na san zai ga bidiyo na saki wani dan guntun hoton da muka yi saboda mutane su san da cewa tsohuwar zama ce da ni da shi mai dalilin amma a yau a ce ka koma gehe kana bacin shugabanninka amma ni na san abin da ya sa kake bacin su wallahi abdulkadir mai dalili bai taba tunanin akwai ranar da za a cewa gashi ya mallaki mota ba saboda iri yadda yake ganin talauci ya mai kamfa ba zai taɓa tunani a ce ga ranar da shi ya mallaki motar kansa ba ba zai taɓa tunani a ce ga ranar da zai hawan verit ba ko ku a'a a ce ga shi shina da salar na 'yan miliyon ko na 650 mil ko kuma na 'yan miliyon 600 mil wallahi ya kace ma duniyar da bai taɓa tunani ba saboda mai jin tsoron Allah mai jini na ci gaban rayuwar duniya shi ne yake ganin cewa dukkanin abin da yake da Allah yake bayarwa Allah yake hanawa amma yau abdulkadir a ce ka koma can gobe ka dawo ka ce ma yan nijar mi akwai abubuwa da yawa waɗanda suna nan ɓoye kai ka sani ni na sani babu abin da zakoɗi kai ka sani ni na sani kana da namba ta ina da namba ka abin in ya zamto ba haka ba ka kira ni ko kuma ka yi min bokal ko ka yi bidiyo ka turo min ni dai ka turo ma ko kuma ka kira ni diran saboda kana da number ta ina da number ka kenan ka san babu abin da zamu bace mu juna da ni da kai babu wasu abubuwa wallahi tallahi ni na taushe ban so in taba magana akan ka ba saboda saboda ni ci gaban ƙasa ta ne nake magana wallahi in dai ci gaba Abdurrahman Jani da gwamnatin sa za su ka Allah shi ƙara daure su in kun ba ci gaba na za su ka Allah shi ka muna masu sa ci gaba wallahi ni ban taba sanin Jani ba sai da akai kudeta ni ban taɓa son ɗan siyasa ba saboda na san maciyan amana ne abin da kake so a ranka yake zawa ya yi anket ya yi analizan ne kake so a ranka gobe da abin nan ne zai tawa wurin kamfe ya zaka ya ga mine ne ya kamata ya haɗa maka yan siyasa kun ci amanar mutane maciyan amana kuke kun doki yan Nijar ɗamka tsuntsayen da gobe idan aka ce hatsi ne za a watsa za a watsa tsaba tsuntsayen za su zo kullum ina kira yan mutane yan kasar jamhuriyar Nijar dan siyasa macin amana ne da a ce dan siyasa idan ka ɗauke shi na shekara biyar wai idan ya baka kuɗi nawa ne zai baka idan ka ce kuɗin ɗan siyasa za ka gani nawa ne za ɗan siyasa zai baka wallahi babu abin da ɗan siyasa ya iya gyara maka abin da Allah bai gyara maka mun mai da kanmu kaskantacci mun mai da kanmu karnai mun mai da kanmu jakkai mun mai da kanmu dabbobi saboda abin da bai taka kara karya ba ni wallahi siyasar da ta gabata shekara goma sha uku suka yi na mulki su sun san kowane ne yake magana su ma 'yan siyasa mai amma a nan mutawa wallahi kuma baya ɗaya an ka samu musamman ga matasa dukkanin matasan da aka iske suna sana'ar su aka koya musu kwangila aka koya musu cin amana suka jingine siyasar su suka dawo suna kwangila ita ko kwangila ko kuma siyasa idan ka shingina gare ta ta gane baka da wata madogara sai ita wallahi sai ka ita. abulkadar mai dalili ina fatan ka kira ni ko kuma abin da kake ganin bai yi daidai ba a kai mu yi magana sai da ni da kai ba ma sai ka yi bidiyo ba a'a ka kira ni domin mu yi magana don ka san na sani kuma ka bar abubuwan da kake yi ko ko a'a akwai hukashi yana nan ga duwawunka kuma wallahi zan beta mu zama lahiya